الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى أرزكين سادوا domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da bayanin ma'anoninsa da sharhin hukunce-hukuncensa a wannan masallaci da ke jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi wanda wannan shine darasi na uku na darussan wannan shekara jiya mun fara farkon suratu tauba mun karanta ayoyi guda biyar yau za mu tashi daga aya ta shidda muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya mana katare da fahimta da kuma yin aiki da abin da muka fahimta mai allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم تبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أحد من المشركين استجارك إذا وني daga cikin mushrikai ya nemi mafaka a wurinka ya nemi makwabtaka da kai saboda samun tsaro na ransa ko dukiyarsa fa ajirhu to ka bashi wannan dama ta makwabtaka da mafaka hatta yasma kalam Allah har ya samu damar sauraron kalmar Allah ko maganar Allah ta alkur'ani thumma ablighu ma'mana sannan daga baya sai ka isar da shi zuwa wurin amincewarsa zalika an sanya wannan hukunci ne dangane da waɗanda ke neman mafaka a cikin kafirai ko ke neman zama a tsakanin musulmi bi annahum saboda su kafirai qaumul la ya'lamun mutane ne waɗanda ba sa sanin hukunce-hukuncen Allah ba sa sanin menene ke cikin alkur'ani ba sa sanin menene hakikanin abin da ke cikin musulunci menene asalin halin musulmi har sai sun samu damar makwabtaka da musulmin sannan su ji waɗannan hukunce-hukunce la'alla haka ya kwaɗaitar da su akan musulunci ubangiji maɗaukakin sarki a cikin wannan aya yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan hukunci ya shafe shi ne shi da al'umarsa gaba ɗaya ya ce masa wa in ahadun minal mushriki na stajaraka ai wa idha talaba ahadul mushrikina minkal mujawara wal muahada idan wani daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi mafaka ana cikin yaƙi yana matsayin ɗan gudu domin neman tsira da ransa ko da dukiyarsa sai ya roƙi ka bashi inda zai laɓe ya fake domin kada wasu su taɓa shi sai Allah ya ce fa ajirhu ka bashi wannan mafaka sawa'un da sunan gwamnati ta musulmi wanda wani ya zo ƙarƙashin gwamnatin ya nemi yana so gwamnati ta bashi mafaka ta siyasa saboda kada abokan gabansa ko saboda kada waɗansu daga cikin musulmi su far masa su taɓa shi sai gwamnati ta ba shi asylum ya zauna cikin aminci har zuwa lokacin da za a mai da shi zuwa ƙasarsu wannan ayar tana nuna wannan hukuncin kamar da suke nuna hukuncin musulmi a ɗaiɗaikunsu idan wani da ba musulmi ba ya nemi ka bashi makwabtaka da zai zauna kusa da kai saboda ya samu ya amintu kada waɗansu su taɓa shi kai kuma kana da wannan damar fa'ajirhu bi ma'ana fa'a'tihi talabahu ka bashi abin da yake nema hatta yasma'a kalam Allah manufarka kai ba ta tsaya akan ya samu tsira da ransa ba a kai manufarka ita ce saboda ya ji kalmar Allah a wurin ka. saboda ya ji zancen Allah ya ji kana ta ya ji kana karanta alqur'ani ya ji kuna sa ya ji kuna wa'azi ya ga kuna sallah ya ga kuna abuwa na addini haka ya sa ya ga kwaɗayi ko kuma haka ya sa ya tambaya menene wannan kuma sa bayani shi kuma ya gane hikimar da take ciki sannan kuma ya gane menene musulunci ya ɗauka da muhimmanci na zaman lafiya da kuma kare rayukan mutane ko da ba musulmi ba ne wannan sai sa shi ya ji sha'awar musulunci ya gane aminci da zaman lafiya ana samun sa ne a addinin musulunci shine ma'anan hatta yasma'a kalam Allah bi ma'ana hatta yasma'a fi kitabillahi min al-ayati الآيات dhikril hakim فينفعه sama'uhu amfanin sa wato jinsa sai ya masa amfani la'allahu an yahtadiya bihi haka sai ya sa ya iya shiryuwa aw an ya yahdi Allahu azza wa jalla idza arada hidayatahu shine Allah yace thumma ablighu ma amanahu bayan lokacin da yake nema ya cika an samu wato an samu zaman lafiya ya dawo to kai kuma sai ka samu ka kubutar da shi har ka isar da shi zuwa inda zai samu aminci ma'anan ma amanahu bi ma'ana fa ausilhu ila dari qaumihi ko kuma ila haythu ya'man sai ka isar da shi ka raka shi ka fitar da shi har ya samu komawa inda zai samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da nitsuwarsa ya ci gaba da rayuwarsa in bai ga damar ya zauna da ku ya ci gaba da musulunci ba kenan zalika bi ma'ana hadal hukumu inna ma shuri'a lakum wannan hukuncin ya tabbata ne Allah ya shar'anta haka ne bi annahum sakamakon kasancewar su kafirai la ya'lamun bi ma'ana la ya'lamuna haqiqatal islam wala ya'lamuna shay'an an kalamillah wala ya'lamuna ma fihi min salam wal amn ba su san menene a cikin musulunci ba ba su san menene a cikin alkur'ani ba har sai in su zo kusa da musulmin haka ku ba su dama su zo kusa da ku domin hanya ce ta da'awa da isar da kalmar Allah jama'a an fahimta wannan aya ibnu kathir Allah ya masa rahama yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aiki da ita haƙiƙanin yin aiki ta hanyar ba da dama da ba da aminci da tserar da rayukan mutanen da suke kafirai a lokacin da suke karkashinsa in dai sun zamo irin waɗanda doka ta ce kar a taɓa su ne komin kafircin mutum ko da ya kasance tsakaninku da ƙasarsu ana yaƙi ko tsakaninku da mutanensu suna yaƙar ku kuna yaƙar su sai aka samu wani daga cikinsu ya tsere yana jin tsoro baya son faɗa shi sai ya nemi a bashi mafaka ko aka aiko shi da sako daga wajen masu yakin shi ya zo ya isar shi ba yaki ya zo yi ba ya zo isar da sako ne ko kuma ya bar mutanensa ya zo cikin musulmi saboda wata sana'a tasa ta neman abincinsa shi ba mai neman faɗa ba ne garinsu can suna faɗa suna kashe musulmi amma shi ba haka ba ne manufarsa ya zo cikin musulmi don ya zauna ya yi sana'arsa ya nemi abincinsa ko ya zo wata harkarsa da ta kawo shi wadda ba ta faɗa ba duk da cewa addininsa daban naku daban shine Allah ya ce ajirhu wannan ka bashi dama ya zauna lafiya kada ka yadda kowa ya taba shi jama'a muna jin wannan hukuncin Allah shine ibnu kathir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da wannan aya wa min hadha kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ti al-amana liman ja'ahu mustarshidan aw fi risala yace da haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka bada dama na aminci ga mutanen da suka zo gare shi ko dai sun zo yin tambaya da neman bahasi akan musulunci suna so su ji menene a ciki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sa su zo lafiya in ma basu gamsu ba su koma lafiya sannan kuma da waɗanda suka kawo sako su ma waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam baya taba su malai ya kawo misali akan lokacin da aka zo sulhul hudaybiya wanda aka yi a shekara ta takwas bayan hijira lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da mutane a shekara ta shidda bayan hijira ya zo da mutane domin yana so a samu a shiga makka a yi aikin hajji a samu a zo a yi a shiga makka domin a je a yi umra sai suka hana su shiga kuma suka ce yaƙi za a yi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo da shirin yaƙi ba ya zo ne da niyyar zaman lafiya domin ya shiga makka yi ibada to sai suka turo mutane duk da cewa suna so a yi fada suka turo waɗansu mutane domin a zo a tattauna waɗannan mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada kowa ya taɓa su duk da cewa sun zo da makamai amma da yake yanzu sun zo ne a tattauna ba don a yi yakin ba a matsayin yan aiken yan uwansu da suke can sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba su ba kuma bai yarda kowa ya taba su ba malam ya bada kuma misali akan lokacin da musailama al-kazzab wanda fi kowa fito na fito da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa shine wanda ya fito yace shi ma annabi ne yana yi wa manzon Allah kishiya kuma ya dauki makami ya rinka yatan mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya turo wani dan sakon sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa interview sai ya ce masa atashhadu anna musailama rasulullah yanzu kai din ka shaida cewa musailama manzon Allah ne yace kwarai na shaida kai kuma makaryaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda ba don kai dan aike bane da rasa an sare maka wuya amma tunda kai dan aike ne to ka aminta da wannan ana fahimta da kyau sannan kuma malam bayan ya gama kawo wannan sai yake cewa wal gharadu anna man qadima min daril harbi ila daril islam abinda ake so a isar na sako a cikin wannan aya shine cewa duk mutumin da ya bar garinsu na kafirci wanda suke yaƙi da musulmi ya zo cikin garin musulmi fi a ada irisalatin saboda isar da wata wani sako ko wani aike da aka aiko shi da shi au tijaratin ko shi ya zo harkar kasuwanci ne au talabi sulhin ko ya zo neman sulhu ne au muhadana ko ya zo neman aiwata yarjejeniya ta tsagaita wuta au hamla jizyatin ko kuma ya zo ko au hamala jizyatan ko kuma ya dauko jizya da zai kawo daga wurin mutanen sa yazo ya biya na musulmi au nahwa zalika min al asbab ko kuma makamancin wannan cikin dalilai da za su iya sa mutum ya zo ba dole sai wanda aka faɗa ba kaga ya hada da wanda gwamnati ta aiko shi domin wani abu na envoy mutanen da suke diplomats ko da ana yaki da ƙasar. ya hada da mutumin da ya bar kasar domin ya zo ya karatu a kasar musulmi a wata makaranta amma kasar su ta yaƙi ne sai aka samu wani wani wani ba yahude daga isra'ila ya zo najeriya da dukkan takardunsa da documents ɗinsa a matsayin gwamnati ta yarda ya shigo kuma ya zo yin wata hidimarsa ce bai halatta ba wani musulmi ya taba shi in ya taba shi ya saba wa Allah da manzon Allah jama'a an fahimta jama'a an fahimta wata harka tasa ta kawo shi shi ba yaki ya zo yi ba yana ma neman ma ya tsira ne yana neman mafaka ne yan uwansa suke fada ba shi ke yin fada ba to wannan mutumi baya sa laifin yan uwansa shi ya shafe shi shine ma'anan fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah jama'a na fahimta shine malam yake cewa kowane irin sababi daga cikin sabuba ya sa ya kawo shi wa talaba min al-imami aw na'ibihi sai ya nema daga wurin shugaban musulmi ko limamin musulmi ya nema ko daga wakilinsa amanan ya nemi a bashi mafaka ta zaman lafiya u'tiya amanan ma dama mutaraddidan fi daril islam dole ne a bashi wannan damar matukar zai zauna a cikin garin musulmi wa hatta ilama ilama manihi wa tsanihi, har zuwa lokacin da zai koma zuwa ga inda ya ji cewa ya amintu ya daina jin tsoro kada a taba shi ko kuma ya koma zuwa ga garinsu ko ƙasarsu jama'a an fahimta wannan shine sakon musulunci kuma shine aƙidar musulunci ta gaskiya duk mutumin da ba yaƙi yake yi ba ba a taɓa shi ko da garinsu suna yaƙar sannan wanda bai ji ba bai gani ba ba a ramukon gayya a kansa domin bai yi tsokana ba jama'a ana fahimta don haka aiki na jahilci da waɗansu ke yi a waɗansu yankuna na saboda suna faɗa da waɗansu sai in wani ya fito daga wani gari ya zo wucewa ta garinsu shi ba faɗan ya zo yi ba ya zo wucewa ne kasuwanci ko sana'a ko makaranta ko siyaha wato yawon bude ido wanda ba neman faɗa ya zo yi ba sai ya biyo ta garin sai ku ce saboda wancan ko waɗancan sun taba ku yan uwansa ne shi ma bari ku rama a kansa wannan babban laifi ne a musulunci jama'a an fahimta kuma baya halatta ga musulmi ya aikata wannan danyen aiki saboda in ka taɓa shi ba zai sa a ce karama ba don ba wanda ya maka bane karama a kansa Allah cewa yi famani ita da alaikum duwa alaihi wanda ya muku ta'addanci shi za ku masa ta'addanci wani gobe maka ba mai zai sa ka masa ana fahimta da kyau Allah ya ce dalilin wannan ne saboda su ji kalmar Allah kai manufar ka ita ce ka isar da kalmar Allah mutumin da duk ya samu wannan damar ka bashi mafaka ya ga ka tsare masa ransa ya ka tsare masa mutuncinsa zai so ya ji me yasa kai haka in ka nuna masa musulunci ne ce kai haka zai nemi ya ji me musulunci sai ka nuna masa musulunci cikin nutsuwa cikin lalama cikin fahimta kaga ba ma kai ka kai masa ba shi ya zo da kansa wannan zai fi nutsuwa ya ji menene musulunci in musulunci ne ya sa ka a matsayin ana gaba da shi da yan uwansa amma shi ka bar shi lafiya tunda bai taba ka ba to zai nemi ya ji menene musulunci shine Allah ce hatta yasma kalam Allah har ya ji kalmar Allah har ya ji maganar Allah ta alqur'ani wanda ya tabbata mana cewa alqur'ani maganar Allah ne hatta yasma alqur'an wal qur'anu kalamullah alqur'ani maganar Allah ne maganar Allah ko siffarsa ce daga cikin sifofinsa masu cikan kamala kansa don haka sai ka bashi dama ya ji alkur'ani sun ma'ablihu ma'amana sannan kuma sai ka isar da shi zuwa ga inda zai samu wato aminci Allah ya ce wannan saboda su mutane ne da yawa da ba sa sanin wani abu akan musulunci sai sun samu kofa to an samu kofa don haka dole ka basu ka bude musu wannan kofa domin su ji menene a cikin musulunci menene sakonsa sannan kuma yaya musulunci ya nuna wato girma na dan adam da haƙƙinsa sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba yana cin gajiyar wannan dan adam taka din da cewa ba za a masa ta'addanci ba sai dai in shi ya tsokani ta'addanci shi ma sai a yi masa ana fahimta ko wannan aya tana da matsaloli cikin wannan karatu na yau akwai matsaloli wanda suke da alaka da fikihu amma sai mun zo karshe za mu faɗe su kamar magana cewa ya ji kalmar Allah to wannan ya ji shin sai abin da za a karanta kaɗai ya ji ko za a iya bashi alkur'ani ya karanta an fahimta wannan zai zo a ƙarshen darasin da sauran abubuwan da suke da alaka da wannan mai Allah ce a gaba kaifa yakunu lil mushrikina ahdun inda Allah wa inda rasuli hmm. illa alladhina zina inda al-masjid al-haram فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون نعم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك أولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون Allah ya bada lada kaifa yakunu lil mushrikina ahdun inda Allah wa inda rasuli ubangiji yana tambaya yace ta yaya zai kasance mushrikai suna da wani alkawari a wurin Allah da wurin manzansa illal ladina ahadtum inda al masjidil haram in dai banda waɗanda kuka yi alkawari da su a wurin masallaci mai alfarma kamu lakum to waɗannan kan ya duk yadda suka tsayu domin alkawarin ku su cika shi fastaqimu lahum kuma ku tsayu domin cika nasu inna allaha yuhibbul muttaqin haƙiƙa Allah yana son masu takawa kaifa Allah ce ta yaya za a ba za a ƙulla wani alkawari tsakanin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi tsakaninsu tsakanin su da mushrikai wa in yazharu alaikum alhali su waɗannan mushrikan in suka samu dama a kanku suka samu galaba a kanku la yarqubu fikum illan wala zimma ba sa saurara muku sakamakon wata zumunta ko sakamakon wani alkawari da ke tsakaninku yurdunakum bi afwahihim suna neman ku yarda da su sakamakon abubuwan da suke faɗa da su. wa ba qulubuhum amma zukatansu suna kin abin da harsunansu suke furtawa wa aktsaruhum fasiqun da yawa daga cikin su ma fasikai ne ishtaraw bi ayati llahi thamanan qalila sune waɗanda suka canza ayoyin Allah suka mika su domin su karbi wani abu na tamanin abin duniya kaɗan fasaddu an sabili sai suka katange mutane daga hanyar Allah innahum sa'a ma kanu ya'malun sukan waɗannan ayyukan da suke aikatawa sun munana la na fi mu'minin illan wala zimma su mushrikai ba sa ragan wa wani mumini sakamakon abin da ke tsakanin su na zumunta ko abin da ke tsakanin su na alkawari wa ula'ika humul mu'tadun irin waɗannan su ne 'yan ta'adda fa in tabu idan suka tuba suka bi Allah wa aqamu sala suka da sallah wa atawu zaka suka bada zaka fa ikhwanukum fi din to sun zama yan uwanku a cikin addini wa nufassilu ayat haka kake ji muke bayanin ayoyi daki daki li qaumin ya'lamun ga mutane masu sani Allah madaukakin sarki yana yin tambaya amma istifhami ne inkari ta'ajjubi tambaya ce ta inkari kuma ta, ta neman jin mamaki wanda yake nuna kamar ai bai kamata ba bai dace ba ta yaya ma za a ce a kulla wani alkawari wai tsakanin Allah da manzonsa a gefe guda waɗanda muminai suke wakiltar su da kuma mushrikai a ɗaya gefen alhali mushrikan nan duk lokacin da aka kulla alkawari sai sun warware shi duk lokacin da aka nemi a zauna lafiya sai sun tarwatsa duk lokacin da aka nemi a tsare jinin mutane sai sun karya wannan alkawarin duk lokacin da aka nemi wato a yi zama na lumana sai sun yi ha'inci wala ta tazalu alaka ala kha'inatin minhum illa kalila minhum koyaushe suna neman kawo zaune da tsaye zaune tsaye da neman kawo fitina da hura wutar tashin hankali Allah ce ta yaya za a ce ma a yi alkawari da irin waɗannan mutanen an fahimta su ai ba alkawari da su ce su ne can gaba Allah ce innam la aymana lahum ba wani alkawari da su don ko alkawarin suka yi sun rantse ba zai zama na gaskiya ba shine ma'anar kaifa kunu lil mushriki na ahdun inda Allah wa inda rasulihi ma'ana la yanbaghi an yakuna hunaka ahdun lil mushriki na inda Allah wa inda rasulihi wa hum yaghdaruna al muslimina ala uhudihim wa yanquduna al mawafiq ba zai yiwu a ce a kulla alkawari da irin waɗannan mutane masu tarwatsa dukkan wata yarjejeniya ta zaman lafiya ba ba za a yi haka ba kuma ma bai dace ba an fahimta ko shine Allah yake cewa illal ladina ahadtum bima'ana lakinil ladina ahadtum inda almasjidil harami fi sulhil hudaybiya amma waɗanda kuka yi irin wannan yarjejeniya da su a baya ba wai Allah ya rusa ba ne. waɗanda kuka riga kuka yi da su kamar misalin waɗanda aka yi da su a sulhul hudaybiya famastaqamu lakum ba su kadai ba ma duk wanda kuke da yarjejeniya ta zaman lafiya da shi matukar sun kiyaye wannan yarjejeniyar fastaqimu lahum kuma ku kiyaye matukar sun tsare ta kuma ku tsare ta an fahimci wannan in za mu dawo da wannan abin cikin gida da wani alkawari da wani yarjejeniya muke zaman lafiya tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba a najeriya shine da alkawarin yarjejeniyan zaman lafiya da zaman al'umma ɗaya da constitution ɗin najeriya yake regulating ɗin dukkan al'amuran zamantakewan al'ummar najeriya wannan constitution din al'umman musulmi da waɗanda ba musulmi suka haɗu suka rubuta shi a matsayin za a zauna a matsayin al'umma ɗaya ƙarƙashin ƙasa ɗaya da wannan kundin ya yasa kowane musulmi wajibi ne ya kiyaye wannan alkawarin akan ya zauna lafiya da duk wani ɗan Najeriya a matsayin zama a ƙasa ɗaya kuma al'umma ɗaya wannan ya yi kama da alkawarin da aka kulla tsakanin annabi sallallahu alaihi da yahudawa da waɗanda ma ba yahudawan ba waɗanda ba musulmi ba kuma a lokacin da ya tafi madina akwai wani kundi da aka rubuta ana ce masa wato wasiƙatul madina wanda wannan ita ce ta zama kamar farkon tsari na constitution wanda waɗansu ma suka koya annabi sallallahu alaihi ya kira su ba musulmi bane su ba su yadda da alqur'ani ba baka ba zai ce za a musu hukunci da qur'ani su yadda ba menene abin da zai iya hada mu da mu da ku shine dukan mu yan adam ne kowa yana so ya rayu kowa yana so ya yawata ya nemi abincinsa kowa yana so ya samu yancinsa mai zai iya haɗa mu addini bai haɗa ba don haka qur'ani ba zai iya haɗa mu ba inda qur'ani zai haɗa mu aida sun musulunta hadisi ba zai haɗa mu ba don haka me zai haɗa mu sai dai mu ɗauki abun da bai saba ba daga cikin alƙur'ani. su wasu kawo abun da bai saba da nasu ba sai mu haɗu sai mu samu matsaya sai mu rubuta shi a matsayin yarjejeniya jama'a ana fahimta shine annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka rubuta wannan wasiƙatul madina ta yarjejeniya wanda yana da section section a ciki na cewa ga tsarin yadda za a zauna annabi sallallahu alaihi wasallam shi da musulmi suna da yancin addinin su su ma waɗancan suna da yancin addinin su ba wanda zai tsokani wani idan wani daga wajen territory madina ya kawo hari da nuwin yaki to dukkan mutanen madina musulmi da wanda ba musulmi ba za su haɗu su yaƙe shi in aka taɓa ku ko da ku ba musulmi ba ne mu za mu taya ku saboda a yaƙi 'yan waje saboda mu tsare kasar mu jama'a an fahimci wannan wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta da su kuma annabi ya kiyaye wannan alkawari amma wallahi saboda hali irin nasu da Allah ya tona anan wallahi haka suka kasa rike alkawarin wannan constitution din haka aka zo daga lokaci zuwa lokaci dukkan kabilun da suke zaune a madina wanda suna karkashin annabi ne inda ya ma da zai kore su amma ya bar su su zauna su yi yancin su kuma bai ce musu dole su musulunta ba da banu quraiza da banu qainuqa da banu nazir duk waɗannan yahudawa ne kuma suna addinin su na yahudanci amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba tsangwaman su ba kuma ya hana kowa ya tsangwame su kuma Allah ya faɗa alqur'ani cewa ko wata fitina ta zo a kiyaye mutuncin wurin ibadarsu walaula difa'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katira Allah ce inda ba yanda Allah yake kare mutane sashin su da shashi ba ta hanyar a sa karfi a tsare wani kare ta da fitina ko walawala daf'ullahi nasa ba'dahum Allah ce da an rusa masallatai da an rusa wuraren ibadan yahudu amma haka annabi yasa aka kiyaye wannan yarjejeniyar amma su ba su kiyaye ba sai da ɗaya bayan ɗaya suka rinka haɗa baki da mushirikan da suke maka akan su zo su su hadu da shi don a yaki annabi sallallahu alaihi wasallama wannan karya alkawarin sai zama kamar wato treasonable felony ne wanda laifi ne da yake saba dokar kowace ƙasa kuma kowace ƙasa a duniya tana ɗaukan cewa duk mutumin da ya haɗa baki da wata ƙasa a waje don a yaƙi ƙasar a cikin gida wanda ya aikata babban laifin da hukuncinsa kisa ne har a dokokin Najeriya haka ne don haka sai sa annabi sallama ya yaƙe su kuma ya kore su an fahimta ko to wannan alkawarin shine Allah yake cewa in suka kiyaye kuma ku kiyaye don haka musulmin Najeriya wajibi ne su yi biyayya wa irin wannan alkawura da suke nuna zaman lafiya tsakaninsu da waɗanda suke zama a ƙasa ɗaya da su su kiyaye amma Allah ce fa mastaqamu lakum gurgurun da su ma suka kiyaye ba za ku kiyaye ku kadai ku zama masu bin doka da oda amma su kuma ba su kiyaye ba su wannan shine ma'anar da Allah ya ce famastaqamu lakum in su suka tsaya wajen tsare muku naku alkawarin fastaqimu lahum kuma ku tsaya ku tsare musu nasu alkawarin jama'a an fahimci adalcin musulunci anan Allah madaukakin sarki yace inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu takawa a cikin muminai waɗanda suke son bin ka'ida da bin diddigin mai Allah ya ce sai su yanda Allah ya ce mala ibnu kathir anan ma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aiki da wannan aya kamar yadda ya faru a tsakaninsa da mushrikai a lokacin sulhul hudaybiya a lokacin da aka kulla alaka ta alkawarin zaman lafiya tsakaninsa da su na shekara goma amma a cikin wannan abun annabi sallama haka ya kiyaye ba taba samun inda annabi sallallahu sallama ya saba da wannan ba kai wani abun mamakin ma da annabi sallallahu alaihi sallama ya yi wanda zai yi wahala a samu wani a tarihi da zai iya ɗabbaka wannan alkawarin da bai nuna tsananin son kai ba bambanci ne fa na addini ka tuna yadda yake da sensitivity ba wai bambanci na kasa da kasa ba waɗannan mutane suka yi alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a cikin waɗannan shekaru duk mutumin da yake daga cikinmu idan ya gudo ya musulunta ya dawo wurinka ka karɓe shi sai dai ya sake koma wurin mu. duk mutumin da daga cikin daga cikin mutanenka in ya ji cewa ya fasa addininka zai bari zai koma cikinmu mu ba za mu kore shi ba za mu karbe shi dole ka yadda da wannan don Allah akwai adalci a cikin wannan manzo Allah ya ce na yadda sallallahu alaihi wasallam me yasa yace saboda ya san in an shiga musulunci ba a fita amma daga can za a yi ta yin roron gyada ana kwaso su su da kansu ma wara aitan nasa ya dukulu na fi a kuwaja. shi kuma ba bukatar sa ita ce dole sai sun zo ba inda za su yi musulunci mai kyau su zauna a can su yi ta yin musulunci an fahimta sai aka samu wani daga cikinsu ya musulunta ya biyo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce masa ni ba zan saba alkawari ba ka koma ka zauna a can addini kan ka karba ka koyi yanda ake yi amma ka koma ka zauna ni ba zan karya alkawari ba mm. wa hammu bi ikhrajir rasul suka kori annabi daga garin garinsu mahaifarsa suka kore shi sannan bayan ya tafi suka biyo shi wahun bada ukum awwala marra su suka biyo shi su neman su kashe shi kullum suna neman ransa ne fa sannan duk mutumin da ya je gare su suna samame su samu su kashe shi amma ka ga yadda manzon Allah yake kiyaye musu alkawari ka ga yadda manzon Allah sai salama yake neman a zauna lafiya kai ka ce tsoro ne amma wallahi babu tsoro sai dai tsananin bin doka da oda da in Allah ya ce ga yadda ake so a yi haka dole za a yi jama'a ana fahimta wannan yana daga cikin babban darasin da musulmi za su koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai har aka yi alkawari to ka cika alkawari wannan alkawarin kowane ne alkawarin yake tsakaninka da shi an fahimci wannan da kyau to shine Allah madaukakin sarki yake cewa wato in dai suka tsaya kuma ku tsaya akan naku to shine ayar gaba Allah ce kaifa wa in yazharu alaikum ta yaya ma za a samu yarjejeniya tsakaninku da waɗannan mutane alhali in suka samu dama akan ku bi mana wa in yazfaru bikum wa yantasiru alaikum in suka samu dama wa yaglibu alaikum in suka inda su ne suka ci nasara a ce su ne a sama ha za ku sha wahala Allah madaukin sarki ce la yarqubu fikum illan wala in su ne su ku in kun samu dama a kansu Allah ya sa ku dole kada ku cuce su ku ba su haƙin su amma Allah ya ce su in suka samu dama a kanku la na fikum illan wala ba ruwan su da zumuntan da ke tsakanin ku matukar addini ya bambanta wannan shine abin da Allah yake faɗa akan su a cikin alkur'ani illan Abdullahi dan Abbas ya ce wannan illan din ma'anansa shine qarabatan wato wato alaka ta jini da dangantaka da da kuke tare ana zaune lafiya su wannan zama lafiyan shine kawai ka zama ba musulmi ba amma matukar ka musulunta shikenan ka maka kanka gaba to me laifi don Allah don mutum ya ce ya musulunta bayan shi da ya musulunta Allah ya tsare shi kare ya taba ka ya kuma baka ka, har ma in dalili ya tashi na fitina ma ya baka mafaka ya tsare ka duk wannan kara da Allah yake yi ko waɗanda ba musulmi ba amma su ba sa gani shine Allah yake ce la yarqubuna fikum illan wala dhimma su ba sa kiyaye muku zumunci ba sa kuma kiyaye muku alkawari ko da akwai alkawarin yurdunakum bi afwahihim in dai ta baki ne sun fi kowa iya baki sun fi kowa iya magana yanda za su nuna cewa suna cin ku kuma suna tare da ku kasa ɗaya al'umma ɗaya wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun da yawa daga cikin su fasikai ne ishtaraw bi ayati llahi thamanan qalilan fasaddu an sabili ayoyin Allah da ake karanta waɗanda suka ce ku zauna lafiya ku kiyaye alkawari famastaqamu lakum fastaqimu lahum da ayoyin da suke cewa ku cika alkawari in kun yi alkawari da su Allah ya ce su sai suna amfani da irin waɗannan ayoyin suna neman biyan bukatar su ta duniya tunda ku an tsare ku su kuma an sake su sai su kai muku hari kuna fahimta ishtaraw bi ayatin lahi waɗannan ayoyin na Allah sai suka nemi su canza su domin su samu biyan bukatan abin da suke so samanan kalilan a aradan min duniya kalila wani abin duniya kaɗan fasaddu an sabili da wannan hanyar suke bi wajen katange mutane daga isa zuwa ga hanyar Allah innahum sa'a ma kanu ya'malun su kantir da abin da suka kasance suna aikatawa misali akan irin haka sune su Qurayshawan Makka waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya alkawari da su amma kuma humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil harami sune waɗanda suka wato kafirce kuma suka hana ku isa zuwa ga ɗakin Allah mai alfarma to shine ma'anan ya fasaddu an sabilihi sun tsare daga kan hanyar Allah innahum sa'a ma kanu ya'malun su kan tirda abin da suka kasance suna aikatawa domin yayi muni la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma kamar da Allah ya faɗa a baya bima la yura'una fi mu'minin qarabatan wala ahda ba sa tsarewa wani mumini duk wani abu na zumunci da mutunci da cewa da an dade ana yi a'a in dai akwai bambancin addini su ba su yarda ba wala zimma ko kuma alkawari wa ula'ika humul mu'tadun waɗannan su ne asalin yan ta'adda ko da za su kira waɗansu da suna yan ta'adda to asali su ne yan ta'adda domin dan ta'adda shine wanda ga ka'ida ga doka sai ya rusa ta domin saboda ya cimma muradinsa da bukatarsa ta hanyar da zai zubar da jini wa yuhlikal harsa wan nasl wannan shine asalin dan ta'adda ya keta ka'ida ya keta doka kuma ya yi abin da zai sa ya zubar da jini ya lalata dukiya ya barnata zaman lafiya wannan shine asalin ta'addanci Allah ce waɗannan mutane su ne wa ula'ika humul mu'tadun fa in tabu amma idan suka tuba ga Allah wa aqamus sala suka tsaye da sallah wa atawu zaka suka bada zaka fa ikhwanukum fid din to fasaru ikhwanan lakum fi dinil islam to sun zama yan uwanku a addinin musulunci ka dubi duk abin da suka yi fa ka dubi musamaha irin ta musulunci mu koma da baya da farko Allah maɗaukakin sarki ya ce in suka nemi a alkawarin zaman lafiya a yi wa in ahadun minal mushriki na ka ba a jirgu idan zaman lafiyan bai yiwu ba ana yaƙi wani daga cikinsu ya fito ya biyo hanya ya biyo ta cikinku yana son ya zauna ku bashi mafaka ku bashi kun yi mataki na biyu mataki na uku shine an fara yaƙi an fara faɗa sai suka ce kai a zauna lafiya a rubuta a daina faɗan nan Allah ya ce to ku je a rubuta a rubuta in kuma ka rubuta alkawarin to ku ku tsare naku alkawarin fa mastaqamu lakum matukar sun kiyaye kuma ku ci gaba da kiyayewa an gane in suka ki kiyayewan kuma suka zama layar kubuna fi mu'minin illan wala zimma ba su kiyaye mutunci ba su kiyaye zumunci wa aqamu salata wa atu zakata fa ikwanukum fid dini sun zama yan uwanku a addini don Allah akwai musamaha a duniya irin ta addinin musulunci kana tsammani akwai addinin da zai yadda a iya masa irin wannan amma da yake addinin musulunci addini ne daga Allah Allah ya sani wannan saukakawa da Allah ya yin ba zai sa addinin ya yi rauni ba ba zai sa addinin ya rushe ba sai dai addinin ya ɗaukaka gwargwadon yadda ka so a zauna lafiya da lalama da lumana da abokin zamanka gwargwadon yadda kai kake da ɗaukaka duk yadda shi yake nema akan a tarwatsa zaman lafiyan shi yake lalatawa kuma illa za ta koma kansa kaskanci gare shi yake kai kuma kullum kai kake da ɗaukaka jama'a ana fahimta da duk hanyar da za su yi a ce yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim akan a kashe a bisa shi hasken Allah inda za a iya wallahi da musulunci bai shekara dubu da ɗari hudu da ɗori ba amma yanzu musulunci yana neman ya dumfari millennium and a half shekara dubu da kusan rabi wannan musuluncin fa irin na manzan Allah kenan ma Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tun daga zuwansa zuwa yanzu shi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta dama duk sahabban da ake faɗa sun kwanta dama magabata sun tafi waɗanda suka yakin adadu sun tafi amma shi addinin yana nan walillahi al'izzatu wali rasulihi wali mu'minin wannan shine ɗaukaka irin na musulunci wannan zaman lafiyan don musulmi sun ɗauke shi ba kaskanci bane ga addini ɗaukaka ne ga addini duk yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta yin wannan kaskanci ya ja masa ko ɗaukaka duk yanda aka nemi a yaƙe shi a da da yanda yanzu ake neman a yaƙe shi a rubutu da kafofin watsa labarai da kasashe na yamma a zana katun ɗinsa a yi wane ne amma dan Allah wane ne fi popularity yanzu a duniya inda dan adam ne sama da Muhammadu Rasulullah shekarar da ta wuce aka yi bincike statistics ya nuna cewa sunan da ya fi kowanne shahara a kasar a United Kingdom shine sunan Muhammad adadin yaran da aka haifa a shekarar bara waɗanda aka raɗa musu suna waɗanda aka sa musu suna muhammad su suka fi yawa a daidai lokacin da ta yiwu a wancan lokacin ba musulmi ko guda ɗaya amma yanzu sunan muhammad ya zama ya fi shahara a ƙasar sama da sunayensu su da kansu waɗanda su suke yada addinin da ba na muhammad ɗin ba sallallahu alaihi wasallam wannan shi zai nuna maka waɗannan ƙa'idoji na musulunci da ya shimfiɗa in musulmi suka bi shine ɗaukakar su hmm. hayaniya da ta'addanci ba na musulmi ba ne neman rashin bin doka da kawo hargitsi da ta da fitina da ta da zaune tsaye wallahi ba na musulmi ba ne inda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi da ba za a ɓoye ba a gaya mana ba amma manzo Allah ba haka yi ba ka ji irin hakurin har za ka ce ma hakurin yayi yawa an zo ana kokarin rubuta ana kokarin wannan yarjejeniya fa har Umar ya je ya samu manzon Allah sai ya ce kai ya rasulullah wannan hakurin yayi yawa alasna ala haqq manzon Allah sai ya ce baka yi imani cewa ni ne manzon gaskiya ba yace nayi imani yace manzon Allah kai ladabi manzon Allah ce masa kai ladabi yace nayi ya rasulullah saboda tsaban zalunci aka kawo takaddar da za a rubuta yarjejeniyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ya sa aliyu shine mai rubutawa sai rubuta wannan alkawari ne na yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin muhammadun rasulullah ba shi da sunansa ba da shi da ƙurayshawan makka sai suka ce a goge rasulullah a sa masa muhammadu zalla don mu ba mu yarda da rasulullah ba in an sa rasulullah shi zai karya alkawari kuma tun da alkawarin da mu da ku ne mu kuma mun ce sunansa kenan ku ne za ku mana diktatin sunansa ko mu za mu rubuta dole in adalci ake so kuma shi ne mai rubutawa fa sai suka ce su ba su yadda da wannan ba aliyu ya ce kun isa ma manzon Allah ce goge layi sallallahu alaihi wasallama aliyu ya ce wallahi ya rasulullahi ba zan goge layi ba ya ce na ce aliyu ka goge ya ce ba zan goge ba ya rasulallah ni kan hannuna bai isa goge layi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kawo takardar ya ce nuna mun ina ne rasulullahi ya ce gashi nan manzo Allah ya sa hannunsa ya goge sallallahu alaihi wasallam ya ce ai su yarda a rubuta a takarda ko kar a rubuta a takarda ni ne muhammadu rasulullah tunda Allah ya yarda ni ne manzon Allah duniya ta yarda in ku yanzu ba ku yarda ba fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin waɗansu za su zo su yarda ga munan duk mun yarda da manzon Allah yanzu goge sunansa da ya rage masa mutunci dauka kashi yayi don ka duk magana an ce don a zauna lafiya ne a wurin musulmi ka yarda karshe ka ga ɗaukaka gare ka ce jama'a mun fahimta Allah ya sa haka ne Allah ce wani fasilul ayat haka kake ji muke yin bayanin ayoyi daki daki kaumin ya alamun amma sai ga masu sani ba kowa zai iya ganewa ba sai mai ganewa Allah ya sa muna cikin masu ganewa karisa ayoyin nan wa innaka su aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum hmm. وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم وهموا بإخراج الرسول وهم بلغوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم يخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله عليهم ubangiji madaukakin sarki bayan ya karanto ayoyin da suke magana akan zaman lafiya nan kuma zai ce in zaman lafiya ya gagara tsokanar ta yi yawa cin kashin ya yi yawa ta'addancin ya yi tsanani abin ya kai gare ni wayo to lokaci ya yi da wanda aka tsokani idonsa yanzu an ba shi dama shi ma yana iya tsokanar idon wanda ya tsokane shi shi yasa alkur'ani in ana taba sanyi in lokacin zafi yayi kuma za a taba zafi mai Allah ya ce anan wa innaka su aymanahum amma idan suka warware alƙawura da rantsirantsin da suka yi na zaman lafiya da ku min ba'di ahdihim bayan sun kulla alkawari cewa za a zauna lafiya wa ta'anu fi dinikum kuma suka rinka aukawa da cuta a akan addininku faƙatilu a immatar kufur Allah ce ku yaƙi shugabannin nan na kafirci innahum la na lahum waɗannan mutanen fa babu wani alkawari a gare su ko cika alkawarin rantsuwansu ku yaƙe su la'allahum yantahun saboda sai kun yi hakan ne kafin su masu daina ala ƙauman na kasu aymanahum yanzu ku ba za ku yaƙi waɗannan mutanen ba da suka warware alkawuransu wa hammu bi ikhrajin rasul kuma suka himmatu akan koran manzan Allah daga garinsa wahum bada'ukum awwala marra kuma su suka tsokane ku su suka fara a farko a takshaunahum tsoronsu kuke yi ne fallahu a haƙƙo an takshau hmm. Allah shine ya fi cancantar ku ji tsoronsa in kuntum ne in dai ku mu'minai in dai ku mu'minai ne mu'mini baya jin tsoron kowa sai Allah yu'adhibuhumullahu bi aidikum Allah zai lallasa su ya dandana musu kudar su da hannayenku wa yukhzihim kuma Allah zai kunyata su wa yansurkum alaihim kuma Allah zai taimake ku akan su wa yashfi sudura qaumin mu'minin kuma Allah zai warkar da kirazan waɗansu mutane muminai wa yuzhib ghaiza qulubihim kuma Allah zai tafiyar musu da fushin da ke cikin zuciyarsu wa yatubu Allahu ala man yasha kuma Allah zai karbi tuban wanda ya so wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma mai hikima ubangiji madaukakin sarki ya ce, idan waɗannan mutane suka ƙi jin gari an bayinta suka ki yarda da duk wannan lalama da aka so kenan musulmi sai an kai shi bangu. to fa duk wanda ya tari yaƙi da rundunar Allah to walillahi al'izzatu wali rasulihi wa lilmu'mini wa inna jundana lahumul ghalibun la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz Allah madaukakin sarki yace faqatilu a immatal kufr waɗannan sun zama shugabannin kafirci inda har sun kasance ta'anu fi dinikum sun fara yin suka akan addininku ya zama faɗan ba da ku bane da addininku ku ne inda la aymana lahu. waɗannan mutane sun zama waɗanda babu wani alkawari gare su al'aiman jam'i ne na al-yamin rantsuwa yaminul ahad rantsuwa irin lokacin da ake na rantse na rubuta na yi alkawari irin waɗannan abubuwa Allah ce su duk sun ɗauke shi abun banza ne to ko a wurin ku ba abun banza bane ku cika naku ku jira su ku ga za su cika nasu idan ba su cika ba kuma suka zo suka auka muku Allah ya ce innahum la aymana lahum qatiluhum la'allahum yantahun duk magana na baki da jan kunne da jan irin waɗannan ayoyi sai dai su yasa su rinka gane cewa ashe Allah ya ba su dama ne su ci gaba da ka. to kamar yadda Allah ya faɗi waɗancan shi ya faɗi waɗannan ma ya ce in an zo ƙarshe an kai ka bango to Allah ya ce ku yi haka la'allahum yantahun saboda haka ne kadai zai sasu su su daina shine Allah yake cewa ba za ku yaki irin waɗannan mutanen ba haka za su ku su ci haka za bar su su ci gaba da abin da suke yi alhali bayan sun yi suka a kan addini sun kashe ku kuma bayan haka suka kore annabinku da ku da kuka bi shi suna son su kore ku a ƙasar ku wahum ukun awwala marra alhali su suka fara wannan yana nuna cewa wannan duka Allah ya faɗa ne saboda an tsokani musulmi shine ma'anan wakum bada'ukum awwala marra alhali su suka fara kukar ku fara kada ku tsokana shi yasa Allah ce atakshawnahum shin tsoron su kuke yi ne ai dama tsoron Allah kuke yi da yace ku tsaya shi yasa kuka tsaya ba don saboda kuna tsoron su ba amma su da Allah ya ce ku motsa Allah ya ce ku fito infiru khifafan wa thiqalan Allah ce ya yadda uzina lil ladina yuqatalun an yi ta yakin ku Allah ce ku yi shiru yanzu ya ce yadda ku yi magana Allah ya ba ku izini to yanzu in kuka fito za ku fito ne fitan da ba tsoro Shi ne Allah ya ce fallahu haku an takhshahu Allah ne kaɗai za ku ji tsoronsa shi ya fi cancanta in mu'mini na in kun kasance kuna da imani saboda in kuka fito in nan in takunu lamuna in kuna gani akwai zafi yaki akwai zafi wajen wajen mutuwa fa innahum alamuna kama alamu su ma suna jin zafin mutuwa an fahimta ne fa yaqtuluna wa yuqtalun ko kuma tuqatilunahum ay yuslimu shine Allah ya ce Allah ne kaɗai za ku ji tsoronsa in dai ku muminai ne katiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum abinda Allah yake so shine ba Allah ne zai yaƙe su da kansa ba zalika walau ya sha Allah lan tasara minhum inda Allah yana so da shi da kansa yayi yaƙin amma Allah ba zai yaƙi ba amma Allah ce liyabluwa ba'dakum bi ba'd Allah yana so ya nuna musu cewa ku ba kan wallata bane saboda in sai Allah ne zai da kansa za ci gaba su ci gaba da rena ku amma Allah na sai ba ku karfin da shi zai taya ku sai ku je ku yaƙe su da kanku saboda su daina rena ku shine Allah ce yu'adhibuhumullahu bi aidikum ta yadda Allah zai musu azaba da hannayenku a nan duniya in an je lahira kuma ya musu azaba da hannayen mala'iku wa zihim kuma Allah ya kunyata su ya tozarta su sun taso da hayaniya amma an zo an yi a ƙarshe kamar yadda suka yi a yakin badar da yakin uhud da yakin ahzab dukansu suka fito da kwansu da kwarkwatarsu suka fito gaba ɗayansu amma allah maɗaukakin sarki ya sa suka zo suka ji kunya allah ya tarwatsa su waradda allahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira haka allah ya sa suka koma da abun kunyarsu da fushinsu a rai lam yanalu khaira ba samu wani abu na alheri ba alherin kuma yana ga muminai to shine ma'anar yu'adhibuhumullahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim kuma Allah zai taimake ku akan su wa yashfi sudura qaumin mu'minin kuma Allah zai warkar da kirazan muminai saboda muminai abinda suke ji a cikin zukatansu na wato haushin cewa waɗannan mutane suna ta musu cin kashi amma Allah ya hana su kada su rama Allah ya ce su haƙura an ce a cika alƙawari su ba su cika ba to wani abin da suke jin haushin yanzu lokacin ramawa da za su huce haushin su yayi shine ma nan wa yashfi sudura kaumin mu'mini Allah yana so su ma yanzu ya ba su dama ya dan wato kwarange musu bakin cikin da da suke ji shine wa yuzhib da qulubihim Allah zai tafiyar musu da fushin zuciyarsu da suka rika ji akan abin da kafirai suka rika musu na kisa da rashin yanci da suka akan addini da duk abin da suka yi musu yanzu Allah zai ba su dama su ma yanzu sai ya zama za su ji zuciyarsu ta yi sanyi an ba su dama yadda da waɗancan suke dariya yanzu su kuma sun zama su suke dariya fal yawmal ladina amanu minal kufari yadhakun shine wa yuzhibu da kulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimun hakim Allah shine masani ga dukkan al'amura kada ka ce duk wannan abin da aka yi ta faɗa Allah ya faɗa ne wato bisa ga shaci faɗi Allah ya faɗa ne akan ilimi Allah ya sani hakan shi ya dace ga shi kuma an gwada kuma an gani shi ya kawo mana ɗaukaka hakim kuma Allah yana da hikima me yasa sai da aka yi ta bin tadarruj aka yi ta bin strategy sai an yi wannan matakin aje wannan aje wannan kafin a ce za a yi faɗa sannan fadan ya zama kai aka tsokana ba kai ne mai tsokana ba dole Allah yana da hikima yanda yake tsara yanda mu'mine za su bi shi an fahimta ko to kamar yadda muka ce wannan sura tana da a wadannan ayoyi da muka karanta akwai matsaloli da yawa to amma gashi lokaci ya kare fa'idojin da suke cikin waɗannan ayoyi har sun kai guda ashirin kaɗan daga cikin su shine mun gane cewa kulla alkawari tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba yana nan a cikin musulunci kuma ana son sa a inda ake bukata sannan ya nuna mana cewa manufar irin wannan shine saboda a bada dama ma wanda ba musulmi ba a isar masa da da'awar musulunci don haka ba wai in aka bada wanda ba musulmi ba ya shigo sai a shigar da shi wata harka ta duniya a'a a kwadaitar da shi akan addini ta hanyar lalama kuma ya nuna cewa da'awar musulunci ta hanyar sanyi da sauki ake yin ta yanda har mutum zai gane ayoyin suna nuna mana cewa zalika bi annahum qaumun la ya'lamun a sai da yawa daga cikin kafirai ba san musulunci ba ne shi yasa suke wannan abubuwa in muka bi hanyoyin da suka dace wajen nuna musu musulunci da hanya da ta dace ta gaskiya za su gane musulunci da yawansu kuma za su yi ta musulunta kai baka ga yadda ake musulunta ba a turai kai baka ga yadda ake musulunta ba a kasashe da yawa wanda ta hanyar wa'azi kawai da dialogue da debate ake musulunta ba sai an yi magana da zafi ko a ɗauki takobi ko a ɗauki yaki ko a buga bama bamai ba da wannan hanyar ba ne kawai mutane za su gane musulunci a yanzu sai ta hanyar sauki da hanyar da za su fahimta saboda da yawa daga cikin su ba su gane ba to mutumin da bai gane ba ka masa da karfi muna fahimta a cikin waɗannan ayoyi cewa baya halatta ga musulmin akwai alkawari a tsakanin su da wani ya karya alkawari muna fahimta a cikin waɗannan ayoyi cewa wato bai halatta ba ga musulmi wato yayi amfani a ruɗe shi saboda yawan daɗin baki ya tsaya ya lura da aiki kawai a zahiri Allah ce inna la aymana lahu su da ku tsaya ku yi la'akari da cewa za su cika a aikace kafin ku kafin ku yi respecting alkawarin in ba haka ba kuma to ku rusa alkawarin sannan karshe karshe muna fahimtar cewa wato wannan matsala da take da alaka da wato yin kushe akan addini wannan zamu jinkirta shi wajen wata'anu fi dinikum sai mun zo maganan babin istihza'i da addini sai mu hada shi waje guda magana akan taba alqur'ani da sauransu shi ma sai mun samu wani wurin in Allah ya bamu dama sai mu sai mu ambace shi abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh